Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ‘Yan uwa wanda suke bibiyan wannan shafi ta Almiftahul Huda Asirin Islam TV. Shirin addinin ka yanzu ya taho mana da wani kisa wanda yake mai taken kamatu dinu tuda duk abin da ka yi shi zo a maka. Wannan kisa yana matukan muhimmanci kafin mu gaba yana da kyau wanda yake bibiya wannan shafi in baka danna subscribe ka danna subscribe a shafin da karaman karawa domin ka ci gaba da samun wa'innan kisoshi a cikin wannan shirin addinin ka tsiranka kisan da yake tafi da mu yau a cikin shirin addinin ka tsiranka shine kamar haka akwai wani dattijo dan kasuwa ya shahara wajen kasuwanci da kuma wato ainihin shige da fice wajen neman na kansa kuma Allah madaukakin sarki ya rufa masa asiri a harkan kasuwancin zamani ya yi tsawo girma ya kama shi yana da ɗa guda ɗaya da namiji kenan da kuma mace macen ta tasa ta zama budurwa namiji shi ma ya tasa ya karfi sai ga lokaci ya yi da zai bar madansa ragamar harkan kasuwancin nan shi ya huta ya kira dan nasa ya ba shi dukkanin al'amari na harkan kasuwanci da ya fita cikin duniya ya je harkan kasuwanci ya nemi musu kuɗi ya ma nan wasiya ya ce ah, duk inda ka je ka kayaye gaskiya sannan ka ji tsoron Allah sai ce na gode baba wannan dan nasa ya shirya ya tafi da harkan abubuwan kasuwancinsa zuwa wani gari ya je sauka a wannan gari bayan tafiyansa wata rana mahaifin nasu yana zaune a gida da shi da kanwan sa ita ce wannan kanwa da nake muku magana budurwa kenan sai ga wasu mutane wani mutum ya ya zo kofar gidan yana kwankwasa domin siyan harka kasuwanci da suka saba siya a hannun wannan mahaifin sai wannan budurwa kanwansa kenan ta fita domin ta je wato ainihin ta jimi ake bukata tana fita sai ta ga wani ɗan saurayi shi kuma a wannan lokacin sai ga wannan yarinyan kyanta ya birge shi ma'ana ya ji yana ƙaunanta yana sha'awanta daga nan sai shaidan ya tunzura shi har ya kama mata hannu kama mata hannu da ita kuma sai ta fizgi ta shiga cikin gida tana kuka shi kuma sai kama hanya ya tafi ubanta ya ga tana kuka ya ce me yasa kike kuka ke yata me faru ta ce na fita ne sai wani wannan da ya zo wani ya zo sayan a wannan dinnan nan sai na je ya kama min hannu yana nema ya jani ya kuma shi ne abin ya bata mu da yasa nake kuka ni ba fasaka ce yana so mai da ni yana so ya mayar da ni fasaka uban ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna duk yadda aka yi akwai abin da ya faru a harkan kasuwanci na ɗana da na tura shi uban ya na cikin bakin ciki da tunani da damuwa bayan wannan yaro ya je harkan kasuwanci ya dawo ya samu riban ma da ba taba samu ba ya yi nasara harkan kasuwanci ya dawo gida yana dawowa gida ya tadda mahaifin shi cikin damuwa maimakon mahaifin ma ya murna da irin ribar da aka samu mahaifin bai murna ba ashe shi wannan abin da aka mai yashi ya tsaya a zuciyarsa ya ce biyar da aka yi akwai abin da ya faru a'a to me yake faruwa dan sai yake tambayar uban me ya faru ne na ka bata rai baka farin ciki da dawowa na sai ce ina so in tambaye ka tsakaninka da Allah babu abin da ya faru a harkar kasuwancin kai ce babu me ya faru bayan gashi ma kana ganin na samu riba sai ce ka gaya min gaskiya me ya faru ka tuna bi sai dan ya sa kansa a kan gwiwa ya dogon tunani da ya tunano sai ya gano cewa a lokacin yana sayar da sayarwa akwai wata baiwa Allah ta zo ta siya kaya a wajen shi sai ya ga kyan shi ya birge ta kyanta ya birge shi da ya ga kyanta shikenan sai shi ɗaya sanya masa sha'awanta a cikin zuciya sai kokari sai kama hannunta da ya kama hannunta sai ta kubce ma'ana ranta ya bace sai ta wuce sai uba ya ce shine abin da ya faru kamar yadda kama wasu kanwan wasu haka aka manaka kaga shi ma wani ya zo waje zan wajen kanwanka neman siya abu ya kama mata hannu lalle na tabbata da ka kara sama da kama mata hannu da shi ma ya kara ma'ana watakila da ka rungume ta shi masu yarin kuma kan wanka ma'ana kamatu tu dini tu dan abinda kama wasu shi za a maka da ka yi kokari ka shirya alheri shi yasa ake cewa aljaza'u min jinsil amal gwargwada abinda ka tashi ne zai same ka hal jaza'ul ihsan illa al ihsan to saboda haka wannan shine karshen shirin addinin ka wannan shi yana nuna mana cewa duk abin da kai ma wasu shi za a maka idan baka so a tozarta ahalinka kaka na wasu in baka so a ci mutuncin ahalinka da iyayenka kaka ci mutuncin wasu na wasu idan baka so a ci amanan naka kaka ci amanan na wasu idan baka so a kulla ma yan uwanka sharri da sauransu kaka kula ma wasu domin haka duniya take tafiya tilkal ayyamu nudawilaha bainan nas da haka wanda yake jin wayannan shirin suna birge shi suna kayatar da shi to yi kokari ka danna subscribe a shafin miftahul huda da alaman ƙwararra wato a shafin nan miftahul huda asar islam tv domin ku ci gaba da samun kisoshi kamar haka wayanda suke yawan korafi akan ba masa cikakkun karatuka da muke a masallatayya insha Allah ku yi hakuri da yake yanzu ne muka fara tafiyar da al'amura a cikin wannan shafi mun kusa mu fara sa complete duk karatun da muka yi amma yanzu hankalinmu ya dawo kan shirin addinin katsiranka ku ci gaba da bibiyan mu a wannan shafi ta mafita alhuda da haka muna ma kowa fata alheri da haka nake cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum warahmatullahi هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا